بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lale da maraba da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar litinin wanda ya dace da goma sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta 1441 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta hudu ga wata na biyar shekara ta 2020 bayan miladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mumun tsane karshen aya ta 185 yau kuma in allah ya yadda za mu tashi farkon aya ta 186 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu ali imran faɗin allah ta'ala لتبلون في أموالكم وأنفسكم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الله تعالى يقول لتبلون في أموالكم وأنفسكم kuma lallai za a jarrabe ku a cikin dukiyoyinku wa anfusikum da kawunanku wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum kuma lallai za ku ji daga wajen waɗanda aka ba wa littafi kafin ku wa min allazina ashraku da kuma waɗanda suka zamanto mushrikai za ku ji azan kasira cutarwa wacce take mai yawa wa in tasbiru kuma in kuka yi haƙuri wa kuka ji tsoron Allah fa inna zalika min azmil umur tabbas hakan yana daga cikin manyan al'amura wannan aya ubangiji mai girma daukaka yana gayawa waɗanda suka yi imani tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa tabbas sai ubangiji mai girma daukaka ya jarrabe su ya jarrabe su a cikin dukiyarsu kuma ya jarrabe su akan kawunansu jaraba a cikin dukiya ta yadda ubangiji mai girma ɗaukaka zai iya ba wa ɗan adam mamakon dukiya a farkon al'amari amma kuma ubangiji ta'ala ya jarrabe shi da asarori iri-iri a cikin wannan dukiya ɗin ko kuma ma Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe wannan dukiya ɗin gaba ɗaya gabarinsa wannan jarrabawa ce ko kuma ya zamanto tola tubla wunna fi amwalikum tabbas lallai za a jarrabe ku a cikin dukiyoyinku irin jarrabawar da ɗan adam zai samu ta hanyar neman dukiya faɗita shi da zai yi da gwagwarmaya da zai yi wajen neman dukiya ya kwana a kurmi ya kwana a kwari kwana a daji ya kulla waccan harka ta ƙiyuwa ya kulla waccan harka ta ƙiyuwa kullum haka za ka dai jarraba iri-iri a wajen neman dukiya ko kuma yana ƙarƙashin wasu suna wulaƙanta shi suna ƙasƙantar da shi suna cinye masa haƙoƙinsu duk a wajen neman dukiya yaron shago ne shi yana ƙarƙashin wani mai gida wanda yake azzalimi wanda baya da kishinsa baya da ƙaunar ci gabansa yana dakushe shi yana dakushe ci gabansa wannan ita ma jarraba ce a cikin neman dukiya to duk irin waɗannan jarrabobi ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce zai muku ita haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai jarrabe ku a kan kawunanku wana ta yadda ubangiji mai girma ɗaukaka zai jarrabe ku ko dai da rashin lafiya a gandar jikinku ko kuma ubangiji mai girma ɗaukaka ya jarrabe ku da mutuwa ta 'yan uwa ta yadda ku shi kuna da rai amma mutum ya rasa mahaifinsa ya rasa mahaifiyarsa ya rasa matarsa ya rasa amininsa ya rasa ɗan da ya haifa a cikinsa ya rasa ɗan uwansa yayan shi ko ƙaninsa to dukkanin waɗannan jarrabobi ne da ubangiji mai girma ɗaukaka yake yi wa ɗan adam a cikin wato kan kawunansa za mu ga ayar da ke cikin suratul baƙara ubangiji mai girma ɗaukaka ya ambaci dangogin abubuwa guda biyar waɗanda zai jarraba ɗan adam a kansu saɓanin wannan ayar da ke cikin suratul ali imran allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci abubuwa guda biyu latubla wunna fi amwalikum wa anfusikum amma a can ubangiji mai girma ɗaukaka ya ambaci abubuwa guda biyar waɗanda idan ka dunkule waɗannan abubuwa guda biyar ɗin za ka ga suna komawa e zuwa ga waɗannan asali guda biyu wato jarrabawa a cikin dukiya kuma da jarrabawa a kai ta yanda waɗancan abubuwa guda uku za ka ga suna da alaƙa da rayuwar ɗan adam ne da kuma wato ainihin gangar jikinsa da ransa Allah subhanahu wata'ala ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashiris sabirin Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma lallai za mu jarrabe ku bi shay'in da wani abu min al na tsoro kaga wannan tsoro yana da alaƙa da gangar jikin ɗan adam yana da alaƙa da amfufikum da ubangiji ta'ala ya faɗa domin ran ne zai shiga cikin halin furgici da rashin aminci da rashin tsoro Allah ta'ala ya ce waljo'i da kuma yunwa kaga shi ma wannan yana da alaƙa da ran ɗan adam domin gangar jikin ɗan adam ita ce wacce za ta shiga cikin halin jin yunwa yadda za a tsinci kai a cikin fari gari ya zamanto babu abinci ya zamanto an yi kamfar abinci mutane suna cikin halin jin yunwa ubangiji mai girma ɗaukaka yace tabbas zai jarrabe ku da wannan wa naqsin min al-amwal wato da kuma karanci na dukiya yadda tattalin arzikinku zai ringa rugujewa kudi za su yi karanci a hannun mutane 'yan kasuwa za su yi sarin kaya su siyo shi da tsada su zo a kisiya ko kuma a'a ya zamanto kasuwancin baya gudana yanda ake bukata ko a rufe hanyoyin shigo da kayayyaki da hanyoyin fita da kayayyaki ta yanda za ka ga kayayyakin sun yi karanci a cikin al'umma karancinsu a cikin al'umma shi zai haɓaka tsadarsu tsadarsu kuma wannan zai rage kuɗaɗe a hannun mutane za ka ga adadin waɗanda suke iya siya 'yan kaɗan ne idan ka kwatanta su da adadin waɗanda ba su da kuɗin da za su siya haka wannan yana daga cikin jarrabawa da ubangiji ta'ala ya ce zai muku a cikin zai mana a cikin dukiya wal haka kuma ubangiji ta'ala zai jarrabe mu akan kawunan mu shine ta hanyar mace mace ko yan uwa ko dangi ko aminai ko ƴaƴa ko iyaye zo a tsinci kai a cikin mutuwa ta fuju'a ko da yaushe idan ka tashi akwai sabon labarin mutuwar da za ka tara? ko da yaushe idan ka tashi akwai inda za a zo a kama maka labarin wani naka ya mutu ko wani na kusa da kai ko wani na kusa da wanda yake kusa da kai haka Allah ta'ala ya ce zai ta jarraba ana tarashi wato ainihin ai tarashe rashe a cikin al'umma Marat, haka kuma ubangiji mai girma daukaka zai jarrabe mu da wato ainihin karancin kayan itatuwa mana abinda ake iya noma shukawa a noma shi sawa'un abinci ne ko kuma wato ainihin abubuwa ne na gina jiki waɗanda da su ake amfani wajen yin magunguna da kuma abubuwa da ake gina jiki da su su ma za su yi karanci a cikin al'umma waɗannan dukkaninsu ubangiji mai girma ɗaukaka ya tabbatar mana da cewar tabbas zai jarrabi bayi akan wannan waccan aya da ke cikin suratul baqara kenan wannan aya da ke cikin suratul ali imran ubangiji mai girma daukaka sai ya ƙara faɗar wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa cewar akwai kuma wasu abubuwa ma da za su biyo baya na jarrabawa dinnan wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina a azan kasira kuma lallai za ku dandana za ku ji minan lazina utul kitaba min qablikum daga wajen waɗanda aka ba wa littafi kafin ku minan lazina ashraku da kuma waɗanda suka zamanto mushrikai za ku ji azan kasira cutarwa wacce take mai tarin yawa daga wajensu ma'ana za su ci gaba ɗanɗana muku kuɗarku wannan aya galibin malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala yana magana ne akan sahabbai da suka yi hijira daga maka zuwa madina da kuma waɗanda suka yi hijira daga garuruwansu zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama yana gaya musu cewar kada fa su tsammanin idan sun yi hijira din nan za su samu miƙewar kafa za su samu yanci ɗari bisa ɗari a'a in an zo madinan ma akwai wata sabuwar gwagwarmaya haka za a ringa ɗanɗanar kuɗa a hannun ahlul kitab waɗanda suke yahudu haka kuma za a ringa ɗanɗanar kuɗa a wajen mushrikai waɗanda dama su aka baro a garin makka to za a haɗu a yi ta ɗanɗanar kuɗa kuma haka za mu ga sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan sun yi hijira ɗin nan tsugunna ba ta ƙare ba haka yahudawa na banu ƙuraiza da banu nabir da banu ƙainuka da suke tare da su haka suka yi ta ƙulla makirci iri-iri suka ringa warware musu alƙawarurka iri-iri suka yi ta musu barazana iri-iri har annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da aka yi wa barazana da mutuwa lokacin da ya je neman haƙƙin diyar ran wani musulmi da wani bayahude dan unguwar banu ƙuraiza ya kashe a garin madina dala ya tafi shi shi kaɗai shi sun shirya idan ya zo ya zauna a gaban wani gida za a sa wani ya hau saman bene ya wullo masa katon dutse ya turmushe shi mazala ya zauna kenan ya miƙe tsam mala'ika jibril ya zo ya gaya masa ga mugun tanadinsu saboda haka dole ya tashi to kaga wannan azan kafira ne cutarwa ce wacce take mai tarin yawa to haka kuma ragowar waɗanda ba su imani a cikin garin madina ba da mushrikai za su ci gaba da haɗa baki da mushirikan da kuka baro a cikin garin makka za su zo su yi ta ƙulla yanda za ku ci gaba da wato yanda cutar da ku yanda za su ci gaba da wato ainihin azabtar da ku to waɗannan su ne abinda ubangiji mai girma ɗaukaka ya gaya wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma daga nan bayan ya faɗa musu cutar sai kuma ya gaya musu magani saboda ƙa'ida li kulli da'in dawa duk inda cuta take to ba a rasa maganinta duk cutar da aka ce ba a gano maganinta ba to ba a je zuwa gare shi ba a ci gaba da haƙuri ana bincike akwai ranar da za a je kan maganin saboda ƙa'idar faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa inna li kulli da'in dawa wato dukkanin wata cuta tana da maganinta banda cuta guda biyu ita ce mutuwa da kuma tsufa to shine a nan wajen bayan ubangiji ta'ala ya gaya musu halin da za su tsinci kansu a ciki to kuma sai ya gaya musu rigakafi abinda za su yi su samu nasara su kuma ci wannan jarrabawa da ubangiji ta'ala ya zai musu shine Allah ta'ala ya ce wa in tasbiru kuma in har kuka yi haƙuri wato wannan yake nuna maka cewar duk wanda yake so ya samu nasara a rayuwa sai an yi haƙuri wa alamu annan nasara ma'as ku sani cewa tabbas nasara tana tare da haƙuri duk wanda yake so ya cimma burinsa a rayuwa to sai ya yi haƙuri ya jure wa gwagwarmaya shi sa Allah ta'ala a nan ya ce wa in tasbiru kuma lallai idan kuka yi haƙuri wa tattaku kuma kuka ji tsoron Allah dole sai an haɗa waɗannan abubuwan guda biyu na farko haƙuri na biyu tsoron Allah idan aka ce a takawa. malamai suka fassara ta da cewa akhzul wiqaya shine dan adam ya dauki kariya samu wani protector da zai kare shi ga barin sabon ubangiji mai girma daukaka wasu daga cikin malamai suka fassara kalmar taqwa ma'anarta shine an ta'mal bi awamirillah ala nurin min Allah tarju sawaballah wa an tajtaniba maharim ala nurin min Allah takhafu iqabullah wato ita takawa ne ɗan adam ya yi aiki da umarnin ubangiji mai girma ɗaukaka a kan wani haske da ya zo masa daga wajen ubangiji ta alama ana yana mai dogaro da abin da Allah ya saukar a cikin littafinsa da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wannan yake nuna ashe kenan mai takawa wanda yake bin Allah ka'in da na'in shine wanda yake bin umarnin Allah cikin abin da Allah ya saukar a cikin littafinsa da kuma sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya zamanto yana da manufa suka ce tarju Allah. ya zamanto kana kana kwadayin ladan ubangiji mai girma daukaka wa an tajtani ba maharim Allah kuma ka guji irin abubuwan da ubangiji mai girma daukaka ya haramta ala nurin min Allah kana mai dogaro da wani haske da ya zo maka daga wajen ubangiji ta'ala ba wai haka kurin ka haramta ma kanka wato abubuwan da Allah ta'ala ya halatta maka ba kawai ka san akwai wani dan ganganci shi kawai idan abu bai masa ba shikenan sai ya dauke shi tamkar haramun ba haka ake ba ba a halatta abu sai abin da Allah ya halatta ba a haramta abu sai abin da Ubangiji ta'ala ya haramta ya ayyuhal ladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya ku waɗanda suka yi imani kada ku haramta ma kanku dadadan abubuwan da Ubangiji ta'ala ya halatta muku saboda haka dole ne ya zamanto ala nurin min Allah baka shan giya saboda Allah ta'ala ya haramta ta baka zina saboda kana da dabbaci da ayoyin da suka haramta maka wannan sannan kuma abu na ƙarshe zamanto kana da manufa a cikin wannan waya kana jin tsoron wani kaskanci ne na duniya ba ko kai dan siyasa ne kana jin tsoron kar ta fashe maka a bata maka siyasar ka? ko kuma kana jin tsoron wata cuta kawai saboda wannan cuta din ka kika aikata saban ubangiji mai girma daukaka a'a ya zamanto ta khafu iqabullah kana gujewa saban ubangiji ta'ala ne saboda kana jin tsoron ukubar ubangiji mai girma ɗaukaka. to idan aka samu wannan takawa din aka haɗa ta da haƙuri to fa inna zalika min azmil umur Allah ta'ala yace tabbas cikin hakan wato yana daga hakan yana daga cikin manya-manyan al'amura da ya kamata a ce musulmi ya roƙa wannan aya da take gabanmu za mu ga yadda ubangiji ta'ala ya gaya wa sabon annabi sallallahu alaihi wasallama asbabun nasr anil ibtila shine as-sabr wat taqwa wato yana daga cikin sabubba na samun nasara dangane da jarrabawar da ubangiji ta'ala zai wa dan adam shine dan adam ya zamanto yayi hakuri kuma ya ji tsoron Allah to anan ne ubangiji ta'ala zai bashi nasara a ayar da ke cikin suratul baqara ubangiji mai girma daukaka ya ƙara mana cewa baya ga haƙuri da tsoron Allah sannan kuma ɗan adam ya zamanto yana yin addu'a addu'a ita ma tana ƙara kare ɗan adam ga barin wato ainihin faɗawa cikin musiba duk lokacin da musiba ta same shi idan har yana yin addu'a to abin zai zo masa da sauƙi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashir sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ta'ala yace su ne waɗanda idan wata musiba gagaruma ta same su qalu sai kaji sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tabbas mu daga Allah muke kuma izuwa gare shi zamu koma mana sun yadda komai ya faru da su daga wajen ubangiji ta'ala ne kuma sun yarda da cewa akibar su tana wajen ubangiji mai girma daukaka karshen karshen tuka tuka tik karshe dai wajen ubangiji ta'ala za su koma wannan shine abin da ayat da ke cikin suratul baqara ta karai mana bayani a nan wajen hadisin da ya zo a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kara mana da cewar baya ga fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai kuma wata addu'a din shine dan adam ya budu baki ya ce Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha duk lokacin da wata musiba ta same ka sai ka budu baki ka ce ya ubangiji ka bani ladan wannan musiba ka bani lada a cikin wannan musiba tawa wa akhlifni khairan minha kuma ka canja min da mafi alkhairinta lala sallallahu alaihi wa sallama yace babu wani bawa mumini da musiba za ta same shi ya budu baki ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha face sai ubangiji mai girma daukaka ya canja masa da mafi alkhairin abin da ya rasa wannan hadisi Abu Salama shine wanda ya rawaice shi daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya je majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana da ya zo gida sai ya karantar da matarsa nan za ku fahimci amfanin idan ka ɗauki ilimi to ka karantar da iyalinka in ba ka da damar da za ka ɗauki ilimi to ka ba wa iyalinka dama su je su yi ilimi in suka zo suka yi su kuma kakkai girman kai ka zauna su karantar da kai wadaka abu salama ya je majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji waɗannan gwalagwalan kalmomi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana dawowa gida bai ƙasa a gwiwa ba sai ya karantar da matarsa ummu salama hindu bintu abi umayya yake da ita ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ita kuma ta ji ta haddace aka je yakin uhud a nan aka kashe abu salama bayan an kashe abu salama aka kawo gawarsa nana ummu salama radiyallahu anha wa ardaha ummul mu'minin ta zo kan gawar ta ce ina zan samu miji sama da abu salama yau na yi asarar miji ba zan samu miji sama da abu salama ba tana cikin wannan jimami sai ta tuna wannan magana da ya gaya mata daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta ce take sai na buɗe baki na ce Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha ko kuma na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha tace ina fadar wannan kalma din na samu nutsuwa yau da gobe ina ta takaba ta har zuwa ranar da na gama takaba ranar da na gama takaba kuwa sai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tako takanasta inda yake zo har cikin gidana lokacin ya zo ya same ni wa ana adbigo ihaballi ta ce a lokacin ina jeme wata fata ta ta sa hannu ta wanke saboda makubar da take hannunta ta wanke hannunta ta ɗauko a nan sallallahu alaihi wa sallama wata tabarma ta shimfiɗa masa ta ɗauko masa wani fulo ta ajiye masa manzala sallallahu alaihi sallama bayan sun gaisa ce mata to ga abin da ya kawo ni nazo neman auren ki ne na na ummu salama ce to ai ina ganin aure tsakanina da kai ba zai yiwu ba saboda ina da dalilai guda uku dalili na farko ni mace ce wacce take mai kishi gidanka kuma ba gidan mace ɗaya ba ne ba kada a zo a yi aure in je in ta kishi a gidanka abubuwa su ki daɗi dalili na na biyu kuma ina da girman ina da yawan shekaru na manyanta gidanka kuma akwai mata waɗanda suke ƙanana irin suna na aisha radiyallahu anha wa arzaha dalili na uku kuma shine ina da ƙananan yara guda hudu irin su Zainab su Fatima su Umar da su Salama da aka mutu aka ban mata take saboda haka ina da ƙananan yara guda hudu ban san yaye zan yi da su ba in ne aure in tafi in bar wajen wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace in dai mas'alar kishi ce wani abu ne da Ubangiji ta'ala ya sanya wa mata kamar yadda a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna Allah ta'ala katabal ghirata 'ala nisa' ko inna allaha ta'ala kataba al-ghirata ala banati adam Allah ta'ala ya sanya ya halicci mata da kishi ya rubuta musu kishi ya hukunta musu kishi da haka zan roƙi ubangiji mai girma ɗaukaka ke na kishin ya yaye miki annabi kuma yayi addu'a Allah ya yi mata kishin shi yasa baka taba jin bakin ummu salama a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ba ko uffan baka taba jin an rawaito akan ta ba to abu na biyu maganar shekaru da kike yi ya to ai in kin girma wasu daga cikin iyali na ni kuma biki girme ni ba saboda haka ni da zan aure ki gaba nake da ke saboda haka zan iya controlling ɗinki kenan magana ta uku amma iyaluki fa iyali shi maganar ƴaƴanki kuma ai ƴaƴana ne amma Abu Salama dan uwana ne kin raba'a an shayar da mu tare da ni da shi saboda haka ni ne na fi cancanta in rike masa ƴaƴansa saboda haka sai na na umu salama ta yadda bayan an yi auren sai gashi ta zo kuma tana farin ciki tana cewa wallahi tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka ya canja min da miji mafi alkhairin abu salama shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka duk lokacin da musiba ta same ka ka yi haƙuri ka ƙara riƙo da sabubba na tsoron allah ka ƙara jaddada ibada ga allah ka nisanci wato abubuwa na saban Allah musamman wannan hali da duniya take ciki na annoba ana ƙara kira ga al'ummar musulmi abu na farko da yake wajibi a kanmu shine mu yi haƙuri mu nemi ladan ubangiji mai girma ɗaukaka a cikin wannan annoba a cikin wannan waba'i a cikin wannan musiba da ubangiji ta'ala ya bamu ya aiko mana da shi ba ɗabi'a ba ce ta musulmai a ta surutu ana ta hayaniya wani ya ƙaryata wani ya ce ya yadda wani ya ce cuwa-cuwa ne wani duk wannan bai isa ya canja waƙi'i ba haka kuma wasu zaka ga mashirmata din waɗanda zuciyarsu ta gafala suna amfani da wannan dama din sun mamai da abin comedy wanda ubangiji ta'ala ce wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa ba wani dalili ne yake sa muke aiko da irin waɗannan ayoyin ba sai dan mu tsoratar da mutane ma yau zuciyar har ta kai matsayin da gafalar ta kai da ba ma a iya tuna tsoron ubangiji ta'ala a cikin wannan annoba duk irin yadda mutane suke mutuwa a duniya kana gani ƙasashe idan ka ce kasashen turai baka yadda da su ba za su yi maka ƙarya za su yi maka ba daidai ba ba haka abin yake ba to ai akwai kasashen musulmai da yawa a duniya waɗanda suka da waɗannan abubuwa ɗin kuma kana ganin a duk aƙidar da ka fito kana ganin irin yadda kasashen suke shiga cikin irin hali na tasgaro haka kuma ƙasar da kake ciki shi ma al'amarin ya zo gashi nan kana ganin yadda mutane ba su da lafiya likitoci suna ta bayanin wannan cuta mataki-mataki ce don an auna ka an ce kana da ita don ka ji baka ciwon kai baka zazzabi baka tari baka mura baka atishawa ba shi ke nuna cewar tabbas kai lafiyar ka kalau ba a'a suna faɗa cewa cuta ce da take yaƙar garkuwar jikin ɗan adam idan ta kama ka kana da ƙarfin garkuwar jiki ba za ta iya yakar garkuwar jikinka ba ta za ka iya yin cutar har ka warke ma baka san kayi ba amma illar da take ciki shine za ka iya yada ta a cikin al'umma in ka ci gaba da mu'amala da mutane wani bai kai ka garkuwar jiki ba wani kuma yana da wata cuta da wannan virus din ya hau gangar jikinsa ya haɗu da waccan cuta ɗin kenan sai ta zo su ta masa tasiri sai ka ka cutar da shi wannan shine abin da likitoci suke ta wayar da kan mutane a kai a yadda da cutar nan haka duk wanda aka gwada aka ce yana da ita ya yi haƙuri ya tsare kansa ya kiyaye kansa ya bi shawarwari na likitoci nawa ne suka ce suna da ita kuma suka yadda suna da ita ɗin suka bi shawarar likitoci cikin sati hudu sun warke an yi gwamnoni a ƙasar nan waɗanda suke da ita gashi yanzu sun warke sun da suna ayyukansu cikin al'umma an yi mutane iri-iri da suke da ita gashi yanzu sun warke sun dawo suna ayyukansu cikin al'umma sannan abu na biyu baya ga wato ainihin bin shawarar likitoci a cikin waɗannan abubuwa ɗin to dole sai an koma zuwa ga ubangiji mai girma ɗaukaka dole sai an ji tsoron Allah ba abu bane da wani zai ɗauke shi ya mai da shi wani hanya ta neman kuɗinsa ba wani abu bane ba na kwamedi da za zo ka wofintar da mutane akan abin da ubangiji ta'ala ya saukar musu dan ya orar da su abinda ake bukata a tabarru ilallahi azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala yana aiko da irin waɗannan cututtuka ne ba don komai bala Allahum ya tabarra'un don mutane za su koma zuwa ga Ubangiji mai girma ɗaukaka saboda haka a daina kwamidantar da wannan cuta ana kwamedi ana wasa ana zolaya ana wani lokacin ma za ka ga irin waɗannan gafilan mutane ɗin hatta addini suke suka da irin waɗannan kwamedi ɗin nasu kaga ayoyin alkur'ani sha'ira min sha'irillah wanda ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa babu wanda yake girmama dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka sai mai doron Allah zalika wa mayu azim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub alama ce ta tsoron Allah a cikin zuciya kaga dan adam yana girmama wata alama daga cikin alamomin ubangiji mai girma ɗaukaka amma haka zaka ga ana comedy da ayoyin alqur'ani ana comedy da salloli guda biyar a yini ko arkanul islam ana kwamidi wai don kawai a ba mutane wasa don kuna tsammanin Allah ya halicce ku ne kawai don ku yi kwamidi don ku yi wasa afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un yanzu kuna tsammanin ubangiji ta'ala kawai ya halicce ku ne don ku yi kwamidi ko ba za ku koma zuwa ga ubangiji mai girma daukaka ba ko shakka babu ubangiji mai girma daukaka bai halicce ku don ku yi kwamidi ba sannan in ka tambayi irin waɗannan menene yin manufar haka ai wasa muke yi wa ya gaya muku cewa ana wasa da ayoyin ubangiji mai girma ɗaukaka wa ya gaya muku cewa ana wasa da ibadar ubangiji mai girma ɗaukaka afa billahi wa ayatihi antum tastahzi'un yanzu da ubangiji mai girma ɗaukaka da ayoyinsa za ku ringa wa izgili kuna cewa wai ku ba kawai abin da kuke yi shine na wa nal'ab kawai dai muna yin wasa ne shaka babu babu babu tunani a cikin wannan babu imani a cikin wannan babu tasirantuwa da tsoratarwa da ubangiji mai girma ɗaukaka yake wa bayansa a cikin wannan da haka abinda ake bukata a gare mu ya yan uwa musulmi a irin wannan yanayi na musiba na farko mu yi haƙuri mu yi hakuri mu jure wannan jurewar da za mu yi a irin wannan lokaci jurewa ce ta ibada tsawon lokacin da za mu ɗauka a cikin wannan yanayi lokaci ne na ibada sannan abu na biyu mu ƙara tsantsanta tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka kowa a cikin yana da kalar tasa kuskula kowa yana da abin da yake wanda bai dace ba to ya koma ya gyara kuskurensa ya koma ya tuna wa kansa da kansa laifukansa ya duba ina ne gajiyawarsa take cikin ibada ina ne gajiyawarsa take cikin salloli guda biyar na yini na wajibi ina ne gajiyawarsa take cikin nafilfili ina ne gajiyawarsa take cikin azumin farilla ko na nafila ya duba ya ga ina ne gajiyawarsa take cikin biyayya ga iyaye cikin taimakon yan uwa cikin ihsani cikin ƙarya cikin munafunci cikin tsugudidi duk irin waɗannan ɗabi'u a irin wannan lokaci ya kamata mu ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka mu ajiye su sannan kuma mu ci gaba da addu'a abu na uku mu ta addu'a a yi ta maimaita inna lillahi wa inna ilai raji'un Allah ta'ala ya ba mu ladan wannan musiba kuma ya canja mada da mafi alkhairinta in aka yi haka ubangiji mai girma ɗaukaka zai ɗauke wannan musiba ɗin shi yasa za mu ga a ƙarshen wannan aya ubangiji ta'ala ce wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmil umur to abinda Allah yake buƙatar mu kenan mu koma zuwa ga azumul umur wato al'amura waɗanda suke masu girma aya ta gaba Allah ya ce ni وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم والله على كل شيء قدير وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كما كأنبتي لوكتن دا أبنجلي تعالى ya riƙi wato alƙawari ga waɗanda ya ba wa littafi latubayyinun na hulun nasu cewa lallai za ku yi bayaninsa ga mutane wala taktumunahu ba za ku ɓoye shi ba famna bazuhu sai suka yi jifa da shi wara a zuhurihim a gadon bayansu washtarau bihi samanin qalila kuma suka canja da shi wata dukiya wacce take ɗan kaɗan? fa bi sama yashtarun tir da abinda suka canja din nan da shi la tahsabanna allazina yafrahuna kada ka taɓa tsammanin waɗanda suke kafafa bima tau da irin abinda aka basu wa yuhibbuna an yuhmadu kuma suke so a gode musu bima lam yaf'alu dangane da abin abinda su aikata ba irin waɗannan fala ta hasaban na lalle kada ka taɓa tsammanin su bi mafadatin min al'azab cewa su ɗin za su kuɓucewa wata azaba ba za su taɓa tserewa azaba ba walahum azabun alim kuma tabbas suna da azaba wacce take mai raɗaɗi walillahi mulku samawati wal ard kuma ga ubangiji ta'ala mulkin sammai da ƙasar yake wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah akan komai mai iko ne waɗannan ayoyi ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da su yana gargaɗin ahalul kitab dangane da irin abin da suka kasance suna aikatawa na wato ainihin ɓoye annabtar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan kuma Allah ta'ala ya saukar musu da labarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da bayanin annabtarsa a cikin littattafansu amma tare da haka suka kasance suna ɓoyewa kai ba ma iya saukarwa ba sai da Allah ta'ala ya riƙe alƙawari da su cewar za su bayyana wa duniya matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma za su mara masa baya amma tare da haka sai suka ɓoye waɗannan abubuwa ɗin suka yi wulgi da wannan alƙawari ɗin a gadon bayansu ta yadda suka ƙi su cika wannan alƙawari ɗin to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi yana mana bayanin irin wannan muguwar ɗabi'ar tasu Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wa duniya wannan muguwar ɗabi'ar tasu kuma ya gaya wa duniya in har ba su tuba sun yi imani sun bayyana abin da yake na gaskiya sun ba annabi sallallahu alaihi sallama ba to ko shakka babu Allah ta'ala ya tanadar musu azaba mai raɗaɗi ko ba su isa su kuɓucewa wannan azaba ɗin ba shine Allah ta'ala yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wannan aya din wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba kuma ka ambaci sanda ubangiji mai girma daukaka ya riki alkawari ga waɗanda aka bawa littafi daga cikin yahudu da nasara la tubayyinunahu lin-nas za su bayanin abin da ke cikin littafin nan na siffofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da da'awarsa ga mutane su ne ma za su tallata da'awa din wala yaktumuna hu kuma ba za su boye wannan wala taktumunahu kuma ba za ku ɓoye wannan siffofi da wannan sako da ya zo a cikin littattafanku dangane da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba a madadin su cika wannan alkawari su bi umarnin ubangiji mai girma ɗaukaka Allah ta'ala ya ce fa nabazuhu wara a zuhurihim sai suka yi wulli da wannan alkawari ɗin a bayansu ma'ana suka yi wulli da shi a bayan bayansu wannan ya nuna ba su makula alkawari ɗin ba suka ɓoye shi suka nuna kamar ma ba a yi ba yanzu inda za ka yi musu bayanin wannan sai su jayayya a kai saboda gaba ɗaya sun yi dilitin ɗinsa sun juya masa baya abinda ka juya masa baya ba ka ma iya waiwayensa lai ka ga halin da yake ciki kai tunanin tsaya ka kula shi wadda aka sun yi wulli da shi a bayansu ba ma sa cika wannan abin nan ɗin sannan wacce ta rau bihi samanin ƙalila suka ringa canjawa a madadin su bi shi sai suka ringa bin irin ɗan abin da za a ba su na duniya saboda irin abin da mabiyansu za su tara musu sai suke gaya musu abin da zai musu daɗi a ransu ba su gaya musu ainihin abin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar dangane da annabi sallallahu alaihi wa wasallama ba wannan ayoyi sai su nuna mana hatsarin ɓoye saƙon ubangiji mai girma ɗaukaka da ya saukar da shi a cikin littafi kada ka yadda wata aya ta alƙur'ani ko wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama ka ɓoye wa jama'a shi da abin da ka sani ka fito kai wa mutane bayani gwargwadon ikonka fito ka gaya musu gaskiya ko da za ta yi musu daɗi ko ba za ta yi musu daɗi ba in ka gaya musu ta musu daɗi wannan ruwan su gaya musu suka ce ba ta yi musu daɗi ba kai dai ka isar da saƙon ubangiji mai girma ɗaukaka saboda haka haƙƙi ne akan malamai waɗanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba wa ilimi kuma ya tara wa al'umma suke iya gaya wa mutane su ji to haƙƙi ne su fito su yi wa al'umman nan bayani na gaskiya bayani na gama gari in dai har ya zamanto na gaskiya ne babu bambanci tsakanin wanda zai baka kuɗi da wanda ba zai baka ba babu bambanci tsakanin mai mulki da wanda yake ba mai mulki ba kada ka yadda ka ringa gaya wa al'umma wai abin da za su ji daɗi a ransu a'a gaya musu saƙon ubangijinsu mai girma ɗaukaka wannan shine zai sa ka ƙara ƙima a su shi zai sa Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin da'awarka Ma idan ka ce sai abin da suke so zaka gaya musu to wata ran zaka zo ka rasa me zaka gaya musu din amma sakon Allah shi baya karewa albarkar da take cikin sakon ubangiji mai girma daukaka tana da faɗi. kafin ayyuka an yi dubban ka waɗanda suke isar da sakon ubangiji mai girma daukaka bayan ka zo kai ma zaka ci zamanin ka ka wuce wasu ma a bayan ka za su zo su ci gaba da faɗar sako din nan saboda haka dole ne ka kiyaye akwai haɗari babba ga wanda yake malami ya zamanto baya bayyana sakon ubangiji mai girma daukaka yana bin son zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa a cikin wani hadisi wanda al-imam ibn abi hatim Allah ya ji kansa da rahma ya fitar da shi a cikin littafin sa na tafsiri daga ruwayar Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama yace man su'ila an ilmin duk wanda aka tambaye shi dangane da wani abu na ilimi fakatamahu ya ɓoye wannan ilimi din sawa'un saboda yana jin tsoron mai kuɗi ne kai ya bashi fata wadda ba za ta yi masa daɗi ba ya hana shi kuɗi ko mai mulki ne kada ya gaya masa gaskiya a kore shi daga mukami ko a hana shi mukami ko kuma a'a yana jin tsoron kada ya gaya wa almajiransa su dare su bashi in har sai abin da zai wa almajiranka daɗi za ka ringa gaya musu to wata ran za a wayi gari su ne shugabannin kai ne mabiyinsu za ka zamanto tamkar raƙumi da akala a gare su amma in kai ne kake gaya musu gaskiya to dole za su haƙura su bi ka to illar da take ciki mazala ce duk wanda aka tambaye shi wani abu na ilimi ya ɓoye uljima yawmal qiyamati bil jamin minna a ayyunun gobe alƙiyama za a sa masa wani wato ainihin eh, lijam abin nan da ake sawa doki za a sa masa linzami za a ratayo su da linzami na wuta za a shigar da su wutar jahannama Allah ta'ala ka kare mu shine nan wajen ubangiji ta'ala ya wofintar da duk abin da ka karba ka boye gaskiya Allah ta'ala ce fa bi isma yashtarun tir da irin abin da suka kasance suna karba suke canja gaskiya da shi Allah ta'ala ka kare mu a gaba ubangiji ta'ala ce la tahsabanna allazina yafrahuna bima tau kada ka taba tsammanin waɗanda suke tinkaho suke fariya suke jiji da kai dangane da abin da ubangiji ta'ala ya ba su ko na mulki ko na dukiya ko na wani matsayi a cikin al'umma Allah ya baka matsayi ya baka mulki ya baka abin nan ka zo ka ringa tinkaho kana alfahari kana wulakanta mutane kana kaskantar da mutane saboda kai kana ganin kafi kowa ko dan saboda kai dan wane ne a gari ko dan saboda kai mabiyin wane ne ko dan saboda kai kai ne wane din Allah ta'ala ya ce irin waɗannan kada ka taɓa tsammanin za su tsere ma azaba sannan abu na gaba wa na an yuhmadu bima lam yaf'alu sun kasance suna wato ainihin san a gode musu bima lam yaf'alu dangane da abin da ba su aikata ba suna wa mutane ƙaryar abin da ba su da shi na zaka ga wani ba shi da kuɗi ba da kofisi amma sai kafafa sai birni na ƙarya da na wofi dole ba da kitsan wance sai ya yi kitsan wance haka sai ya zo ya ta dora wa kansa jagwal iri iri riga ba zai sa irin wanda ubangiji ta ala ya hore masa gwargwadon samunsa ba a'a sai ya je ya yi rance ya ci bashi ya yi ƙarya ya yi damfara shi dai kada a ce ta ƙare masa saboda haka sai ta ɗora wa kansa gwarama ya ta ta juyatta kuma sannan burinsa shine idan ya zo waje a ce ya zo in wani abu ya yi so yake sai an tallata a gidan rediyo alhalin ma ba shi ya yi ba alhalin bai kai matsayin ya yi din ba amma so yake na an madubi malam ya fa'alu so suke a gode musu cikin irin abin da basu aikata ba Allah ta'ala yake fala na bi mafazatin min al’aza irin waɗannan kada ka taɓa tsammanin su ɗin za su iya kubucewa daga azaba Allah ta'ala zai musu azaba ba su isa su kubuce ma azabarsa ba wannan aya sai take nuna mana cewar ko shakka babu ana buƙatar mutumin da yake mumini ya sa wa zuciyarsa tsoron Allah sannan abu na biyu ya sa zuciyarsa kaskantar da kai ya yi tawazu lillahi azza wa jal duk wanda yake so ya samu ɗaukaka a duniya sirrin samun ɗaukaka shine ka kaskantar da kanka zuwa ga ubangiji mai girma ɗaukaka Allah ta'ala ce wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man tawazu lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kansa ga ubangiji mai girma ɗaukaka ka tsaya a iya matsayinka ka ba Allah ka ƙi kai ƙarya ka ƙi kai kafafa ka ƙi kai birni to sai ubangiji ala ya ɗaukaka ka shi sa za ka ga a rayuwa duk wanda zai zo ya nuna maka shi wani ne galibin 'yan cika bakin nan da 'yan kuri in ka je ka ba asalinsu ba su da komai ba su da kowa ba su da abin za su iya tsina na kansu da za ka je ka ji jarinsu ba su da komai kawai tsabagen birnin ne da ƙarya shi isa za ka ji hatta su in ka ce wani ya kai ka sa ma tsoron kai ka yake yi ina abinda da bahaushe yake cewa gayu an san ku ba a san makwancinku ba saboda in ka je makwancin sai ka gan shi kamar na bunsuru ba wai da bambanci da makwancin bunsuru amma nan ya fito yana kafafa kai kake dan alajin da ya fi kowa kuɗi ne a gare su nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da al-imam muslim Allah ya ji kansa da rahma ya fitar da shi a cikin littafin sa na sahihi annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa al-mutashabbi al-mutashabbi bima lam yu'ta wanda yake kafafa da irin abin da ba a bashi ba ba ka da ko ka fito cikin mutane kana girman kai kana budawa kana basarwa kuma alhalin ka da shi kana nuna mutane kai mai matsayi ne ba ka da matsayi kana nuna mutane kai mai kuɗi ne ba ka da kuɗi wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kalabisu sauba zurin kamar mutumin da ya sa ma kansa tufafi na saban Allah ne saboda haka kullun zunubi yake karawa kansa wasu daga cikin malamai sukan ce wannan aya ta sauka ne tana bayani akan ɗabi'ar munafikai. munafukai su ne waɗanda duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama zai je yaƙi sai su ƙi zuwa yaƙi ɗin su ɓuya saboda in an je yaƙin nan an dawo sai kuma su zo su kawo uzurinsu kuma in sun kawo uzurinsu so suke annabi sallallahu alaihi da mummare su yadda da uzurin har ma a gode musu a ce Allah sarki wani ai mai kwazo ne da ba dan uzuri ba ai da da shi za a yi gwagwarma ka a yi uzuri ne ya hana wane zuwa da ya zo wannan yaƙi ɗin da kai kasan kai zo ka ga irin ƙwazon da zai zo ka ga irin gudunmuwar da zai baya to suna so a yi musu haka kuma ba su je ba al'imamul bukhari allah ji kansa da rahma ya fitar da hadisi a cikin littafinsa na sahihi daga ruwayar abu sa'id al-khudri allah ya kara masa yadda yake cewa wasu mazaje daga cikin munafukai a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama zai fita yaki ta khallafu anhu sai su ƙi zuwa su saba suna sane su ƙuya su ƙi zuwa wannan yaƙi ɗin sannan kuma su ringa alfahari da zaman su a gida ce ai mu mun yi wa kanmu gyaɗar dogo da muka zauna a gida ba mu je yaƙi ɗin nan ba da mun bi shi da yanzu yadda aka kashe wani da wani. da haka za a kashe mu ma'ana suna ganin ma sun yi ma kansu daidai da suka saba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine abu sa'id al-khudri yake cewa takhallafu wa farihu bi maq'adihim khilafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai su ringa alfahari da zaman da suka yi a gida da saɓawar da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama suka ƙi su je yaƙi tare da shi fa'iza ƙadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min algazu e itazaru duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya da daga yaƙi kuma e itazaru ilaihi sai su zo sai su ringa bada uzuri wa halafu su ƙarya su rantsuwa ta ƙarya kuma sannan wa ahabbu an yi bi malam ya fa'alu. kuma so suke yi ayi musu godiya ayi musu jinjina da irin abin da basu aikata ba a ringa ba su uzuri ana cewa 'Ka aiwa na dama ya je wannan yaki ɗin? to da mun san ƙwazon da zai ba kaɗan ba ne ba Shi ne Abu Sa'id al-Khudri yake cewa fa nazalat al-aya sai ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya ɗin yana gaya musu in kuna ganin kun yi wato wayo kun ɓuya ba ku je yaƙi ba kuma har an gode muku kan ku zata fa kun ci bilis a duniya wallahi in kuka je lahira ba za ku kubucewa azabar ubangiji mai girma ɗaukaka ba shi ne Allah ya saukar da wannan aya yana faɗar irin matsayin su haka al'imam muslim Allah ji kansa da rahma ya fitar da hadisi a cikin littafinsa na sahihi daga ruwayar abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda wata rana wato ainihin ah, zaid ibn sabit sun ah, wato ainihin tare da marwan ibn al-hakam suka tambayi abu sa'in al-khudri Allah ya kara masa yadda dangane da fadin ubangiji mai girma daukaka a wannan ayar la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafadatin min al-azab suka ce wannan aya me take nufi domin mu Allah ta'ala ya dan ba mu rufin asiri na rayuwa kuma wani lokacin dan adam zai dan ga abubuwan da ya tara a rayuwa ya ji daɗi ya gode wa ubangiji mai girma ɗaukaka har ma ya iya nuna cewar yana da shi sannan kuma duk mutumin da ya wani abu nagari yana so a nuna masa ya yayi wannan abun a ƙara masa ƙwazo a kai ya ce mukan tsinci kanmu a cikin irin wannan ɗabi'a ɗin ga kuma aya ta sauka in ji marwan yake tambayar abu sa'id al-khudri haka zaid bin harith bin sabit yake tambayar abu sa'id al-khudri to ya ake ya zami da wannan aya din sai Abu Sabin khuduri khudri yace a inna hadha laysa min zak wannan ba irin abin da kuke tunani bane ba ayar ba tana magana bane ba akan abin da kuke tunani ayar tana magana ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai wasu mutane daga cikin munafikai sun kasance idan Annabi zai tafi yaki sai su buya su saba masa su ki zuwa ko kuma idan annabi sallallahu alaihi wa sallama zai aika wata runduna ta yaƙi da an faɗi sunansu sai su kawo uzuri sai su saba su ƙi zuwa sun kasance suna saba annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan yaƙi ɗin idan annabi ya je yaƙi ko ya tura runduna ta je yaƙi iza kana fihi nakbatun farihu bi takhallufihim in aka je yaƙi aka samu nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallama ko aka samu nasara akan tawagar annabi sallallahu alaihi wasallama to sai kaga suna wato ainihin jin daɗi suna fariya da saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka suna cewa ka Allah ya taimake mu kaga mun yi tunani fa da ma mu ma mun je da tani yanzu kanmu za a kare karshen ta ma da tani mun mutu yace haka suke yi wa in kana lahum nasrun min Allah wa fatuhun idan har ya zamanto wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara daga wajen Allah kuma Allah ya buɗa masa wannan yaki din ko sahabbai sun samu nasara sun samu fatahi a wannan yaƙi ɗin to sai su zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama su yi ta zabga rantsuwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yadda da su kuma ya gode musu dangane da abin da basu aikata ba yace to wannan aya ɗin ta sauka ne a kansu tana bayani su ne waɗanda a ƙarshen aya ɗin ubangiji ta lace da su fala ta saban na hun mafazatin min azab, irin waɗannan kada ka taɓa tsammanin su ɗinnan za su wato ainihin kubuta daga barin azabar ubangiji mai girma daukaka walahum azabun alim suna da azaba wacce take wato mai radadi a wannan aya fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab qira'ar jumhur suna karanta ta da ta akwai qira'ar da take karanta ta da ya'un wato fala yahsabannahum kada ya taba tsammanin su cewar za su kubuce wa azaba a ƙarshe Allah ta'ala ce walillahi mulku samawati wal ardh kuma ga Allah subhanahu ta'ala mulkin sammai yake da kuma ƙasa wallahu ala kulli shay'in qadir tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka mai iko ne akan komai abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuttuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa sallallahu sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu